أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون يقول الله تعالى في محكم آياته إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم وقال تعالى يحمل المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استحذروا إن الله مخرج ما تحذرون وقال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم للبعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويكتبون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وقال تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وقال تعالى لئن لم يكن المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمنفقون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينكم بسوء له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل هذا وقال تعالى إذا ذلك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا قال أغلب وإذا اؤتمن قال رواه البخاري ومسلم وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كل فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه من النفاق كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن قال وإذا حدث كلم وإذا عاهد كدر وإذا خاف وفتى رواه البخاري ومسلم إخوة الإسلام والإيمان النفاق هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر والشر وسمي بذلك لأن المنافق يدخل في الشر من باب ويخرج منه من باب آخر وعلى ذلك نصح الله تعالى بقوله إن المنافقين هم الفاسقون الخارجون من الشر وجعل الله المنافقين شرا من الكافرين فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون واعلموا إخوة الإسلام أن النفاق نوعان النوع الأول النفاق الابتدائي وهو النفاق الأكبر الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطل الكفر وهذا النوع مفرد من الدين بالكلية وصاحبه في الدرك الأسفل من النار وقد وصف الله عنه بصفات بصفات الشر كلها من الكفر عن الإيمان والاستهزاء بالدين معا والسخرية منهم والميل بالكلية إلى أداء إلى أداء الدين لمشاركتهم في أداء الإسلام وهؤلاء موجودون في كل زمان ولا سيما عندما تظهر قوة الإسلام ولا يستطيعون مقاومته بالظاهر فإنهم يظهرون الدخول فيه لعدم الكيد له ولأهله في الباطل ولعدم أن يعيشوا مع المسلمين ويعملوا على دمائهم وأموالهم فيظن المنافق إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو في الباطل منسلخ من ذلك كله مكرر به وقد اختفى الله أسرار هؤلاء المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن الكريم وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حضره والمنافقون بلية الإسلام منهم بلية شديدة جدا لأنهم منسوبون إليه إليه وإلى نصرته وموالاته وهم عداوه في الحقيقة ويخلطون عداوته في كل قادر ويظن الجاهل أنه له علم وإصلاح وهو غاية الجهل والإحسان ولفرض الاعتقاد يتمثل في تكذيب الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به صلى الله عليه وسلم أو بغض الرسول أو بغض بعض ما جاء به أو المصرف بإحكام خلاف دين الرسول أو الكراهية لامتثال دين الإسلام ومن صفاتهم أيضا مظاهرة أعداء الله ومناصرته وهذه كثرة شنيعة من كفاية عن النفاق قال تعالى بشر المنافقين لأن لهم عذابا أليما وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وصلى الله على النبي الكريم عباد الله النفاق شر خطير وكان الصحابة يتخوفون من الوقوع فيه قال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه وليعلم المسلم أن هناك فرقا بين النفاق العقائدي الأكبر والنفاق العملي الأصغر وما الفرق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر أن النفاق الأكبر يخرج من الملة والنفاق الأصغر لا يخرج من الملة أن النفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية بالاعتقاد والنفاق الأصغر اختلاف السر والعلانية بالأعمال دون الاعتقاد أن النفاق الأكبر لا يخلو من مؤمن وأما النفاق الأصغر فقد يخلو من المؤمن أن النفاق الأكبر في الظالم لا يتوب صاحبه ولو تاب فقد اختلف في قبول توبته من الأكل بخلاف النفاق الأصغر فإن صاحبه قد يتوب إلى الله فيتوب الله عليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثيرا ما تقرر للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله وقد يرد على نفسه بعض ما يجب النفاق ويدفعه الله عنه والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره ففي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انا نجد في انفسنا ما يتعظم اهلنا ان يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صحيح الايمان وفي مسند احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما انهم قالوا يا رسول الله إنا نتحدث أنفسنا بالشيء لأن يكون عبدنا هم بل أحق إليه من أن يتكلم به فقال قال فقال أحدهما الحمد لله الذي لم يمثل منكم إلا على الوسوسة وقال الآخر الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة النفاق مرض فتاك فكم بسبب الله المنافقين تنافر الأحباب وتفرق الأصحاب وهدمت بيوت مستقرة وتبادل الأسر وتعاد الدول وبسبب النفاق يمكن أن يضحي الوالد بولده والزوج بزوجته والقائد بالمخلصين من حظ من حره وبسبب النفاق يعاني المجتمع الإنساني من الذل والمناطق والكراهية لأن المنافقين يتسببون في حسن الحقائق أهل الناس وبناء قرار من لا يستحقون وإن كثيرا من الناس اليوم أخذوا يتهاونون في كتاب النفاق العملي حتى إن الكثير من الناس لا يبالي بالكذب أو بالكلام الواحد أو الخيانة أو غيرها من صفات المنافقين عمليا وكن أيها المسلم صادقا في حديثك وكوني أيها المسلمة صادقة في حديثك وإيمانا من الكذب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فجعلوا ذلك يرفع عليكم واتركوا الخلف في الحديث أو غيره واعلموا أنكم إن كنتم كاذبين فعليكم من لقتال المنافقين حتى تتركوها ولا ولا تخلصوا الوعد وليعلم كل منكم أنه إن كان مخلف الوعد فإن إنه خطر من قتال النفاق وقد استكثر بعض الناس من إخلاف الوعد بدون أعذار حتى إن بعضهم يعطي إيواتا ويخلف الوعد لأسفه الأسباب فتجد الله الأمانة وما أكثر الخونة اليوم فإذا كنت قائلا في أمانتك فأنت لديك خشنة من قتال النفاق وإذالا من الغدو في الخصومات وإذا خاطب بعضهم فليقل الحق وحذارا من من الغدر إذا راهتم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يوم المسلمين bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi tana tunatar da mu wata ɗabi'a mummunar ɗabi'a da take koyi a zuciyar ɗan adam wanda Allah bai san da yin kuma bai san wannan ɗabi'a ita ce ɗabi'a ta munafunci Allah ya tsare mu Allah subhanahu wa ta'ala yake ya annabi sallallahu ta'ala ta wa sallam ka tunatar da al'ummar ka tunatar da al'ummar ka yayin da munafikai mana suke cewa da waɗanda aka samu cuta ta munafiki a cikin suka rasu suke gaya wa mummune a lokacin yaƙin badar lokacin da suka zama musulmi ya tsanani kashirar kuma za su da yawa sai suka ce karrafa wa munafiki لن يوقعنا أبيه قيام في سلاس قبضة سياده ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم هو الذي يقول ان ان هو عيد حكيم يا الله سورة الأنفال الله ما في يسكتون عسير المنافقين يجي هذول المنافقون منافقين سورة كله أن تنزل عليهم سورة كما سورة تتوقع كنسو تنبئهم لما في قلوبهم ta tona filin abin da ke cikin karfin su ko da an kaji kake da su ta hajji guje mu ta yi jiri ina za a makwarar ma ta haɗaru allah mai fitar da abin da kuke tsoho kai ta yi tsoron tsoron wa ta ala ala ma ke ta yi munafi ko da wani munafi ba a tsohon ne ba a tsohon ya fi rona fi munkar maza da munafi mata tashin su da tashi suna umartar junansu da mummunan rikin suna hana ɗan uwansu al-ma'ruf duk wani abu da Allah yake a yi kyakkyawa suna hana wa yaqulun ayyuhum kuma suna rinke hannunsu ba sa doka ba sa sadaka ba sa tilmu nasullah sun manta da Allah ba nasihum Allah kuma ya sa sun manta da kawo su ina munafiqina wa munafiqun Allah ke munafiqai da shi ne ba su kai da ake fasiki Allah ne kare da dindini ko Allah ne kare da shari'a wanda ya sarga wani shari'ar Allah Allah ya sani wa qala ta'ala har da Allah ke wa in yakunu munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ka tilawa wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayin da munafiqai ma ba su ke cewa da waɗanda akwai cuta a cikin zuciyarsu ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghururan Allah ya manzo ba su mana wani alƙawari ba lokacin da suka kaka ne su zuwa suka zo su azab su yi kewaye madina tsoro ya kama su sai ke da alƙawarin allah yi ba su yadda da alƙawarin allah ba Allah mana da ke mafi cewa da illan yankan yin munafiquna idan dai waɗannan munafiqai ba su halu ba والذين في قلوبهم مرض وأن في أعتقد زكاة أقول كوكوي تونا الدين المسلمين أقول كوكوي أن الله بدأ يسير من النبي صلى الله عليه وسلم akwai kokwantar cewa addinin musulunci ba zai yi rinjaye kafirci ba waɗannan da waɗanda suke kai kawo a cikin madina Allah ce to za mu ainihin girgin da su kuma za mu kora musu a haka ba za su zauna a cikin madina da zai nan lokaci gari Allah ya sake cewa yau mai kurin da kuma da wani kan hada na da kiyama Allah yana yi wa munafiki talana munafiki Allah ya kai masa talana zai tashi yana ganin haske na Allah harshen hannaye da harshen kafafuwa yana tafiya tare da musulmi sai an zo inda hanya ta fi muhimmanci domin a kiyama wani zai bin hanya wani kowa ta ta yi to sai inda aka zo za a auki rani kasa ta hannun mace sannan rani tafiya ce Allah kada ya zai ya gaji ta sai za su hankali sai yi tashi hanya ta zama ɗaya ga shi duhu kuma ya zo su to a wannan lokacin sai su dinga cewa sai su dinga gaya masu imani unzuruna na kasari ne nuriku ku dan gida ku ka kaɗan ku kanto sana da ku ila sai a ce da su iri ku koma wara'akun ku je duniya ba ta da shi nura ku je ku samu haske yau da haske ya kare ba shi a lokacin da yake bukatar nan a lokacin Allah zai raba shi ɗan uwa musulmi ba shi kafin ilmin na wuce Allah ka tsare da na Allah ya tsare mu da jikar munafiki Allah ka tsare da ke zukatan musulmi daga munafiki idan kana da wata dabi'a da an karanta al'adar munafiki in kana da wannan al'adar zaka ji da kai ake kuma in kace an ce da munafiki kai ka kira kai da munafiki domin kai ba san sunan ka ba san kana ba amma kai ka san kana yi kuma Allah ya san kana yi dan Allah ya domin shi ne ya banta fiye da yadda ya banta to dan ce a jira mu san wannan sai ta ga hukuma duniya ana wannan fa ku ga bayanan da su sai ka wata garuwa sai a tsakanin su babu ma sai ku bi rahama ta kai da mu ne suke rahamar Allah ce wa bayihu nafsu wa zahiru tabara min kibali Allah ga babar Allah nan ba sai ya ce Allah ka kai أنا أقول لك إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله إن منافقين دول كتشي من يكي من كان الله يكي الله يكي والله يعلم إنك رسول الله لا يعلم من ذنبك والله يشهد في أن يباشي أيضا لإن يتسكبنا والله يشهد أن ينا شيئا إلا المنافقين لما المنافقين كاذبون كي يشهد بشيء كي مظلمين waye kare kansu Allah ya san kai yaki yaudar Abi Hurairah Allah ka kare da nare shi yace Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce alamar munafiki uku ce in zai magana zai karya in ya yi kauri zai saba in an alita da shi zai haɗu idan ka kare uku nan to ka zo kana munafiki ka Allah ya kare Abdullahi dan Amru yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'u man kunna bihi abubuwa hudu wanda ya kasance tare da su kana munafiqan khalisan ya zama kansan munafiki wa idan min idan mutum ya haɗa wannan abubuwa guda hudu to ya zama kansan munafiki na Allah wa man kana bihi kan zama ne wanda wanda kuma yake wata tabi'a a cikin wannan hudun to yana da ta munafiki har sai ya bata idan mutum ya kana in shi ya haɗe wai ma da yadda in zai hira ya karya wai a hada in yi wani alkawari sai ya warware sai ya hakin ke yaudara wai za a kasa masu karɓar da suwa da shi a gaya musu gaskiya fadara sai shi kuma mu za a ba in suna ganin a ce ba kai kaza ba kai da tsakarar yau da kai karatu yau da kallo yau da kallo yau da kallo yau da kallo yau da kallo kun malam a ruwa nan mun kun san wannan shi da shi ke na ba da zai Allah ya kai mu da yi munafiki dan ba musulmi malamai suka ce munafiki kala biyu ne ɗaya yana fita mutum gaba ɗaya a cikin musulunci gaba ɗaya ka fita a cikin addini shi ne nifaqul itiqadi munafiki cikin zuciya munafiki cikin zuci a can cikin zuciyarka ba ka yi da addinin musulunci ba a kan cikin zuciyarka ba ka yi da alƙur'ani ba a kan cikin zuciyarka ba ka yarda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ba in kuma yaya ne kake yarda ba wai ba haka ce in ne aikin ka yayi muwafaqa da abin da manzon Allah ya faɗa ko kana yi ko ba ka yi ka yarda cewa abin da ba ka yi ne daidai ka yarda abin da zuciyarka ba ta san da shine daidai idan ka ce a'a abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta da abin mazan Allah ya hukunta kai a zuciyarka kana jin damuwa da kai ka zama muna ni ba su yi da kai da tare da ko ne ya san kake da bakin annabi Muhammad wallahi sam al wasa'atan sawabun ya maka dadi kana jin dadi ba ka jin dadi ya dame ka ya ya kike so ya ba ka da yadda kike so tun da kake addinin musulunci manzon Allah ya yi da shi Allah bai halicci wata halitta da daraja ba daga saman bakwai zuwa kasan bakwai kamar Allah cikin mala'iku da aljanu da mutane babu mai darajar annabi Muhammad idan har kai gaba da shi ka halaka idan kai gaba da abin da ya zo da shi ka tsare ka lalace yau a kan duniya waɗansu sun ɗauki wannan abin da manzon Allah ya zo da shi sun mai da shi baya sun koma yaƙi tukuru da addinin musulunci sai sun kayar da musulunci sai sun kayar da musulmi saboda wata burin bukatar su tafiya da duniya jama'a duk wanda ya san yana da dabi'a irin wannan wallahi bai yi ba ya gane kan da Allah wannan nan da duniya da kake gani kafin da zuwa ka ya shiga hannun wani kafin ka shi wani ya ci kafin ka hau kujerar wani ya hau kafin ka zama ka yi wayo wani sun yi yadda ya suka kawo masu kamar da shi a Najeriya sun ce ka nemo sun yi farkon da zai kafa sawa su duniya da ba za ka farkon ba babu su sun tafi naman jikin su ya yi rage ne Allah ba ɗaukakin sarki ya karɓe shi ka san dai ba za ka yi sunan fasawar a siyasar Najeriya duk abin da za ka zama ba za ka kai ka ba amma yau ne yana ina amma abin da yana alheri har gobe ba zai da ba domin ya yi amfani da kuke kujerarsa wajen taimakon addini kai kuma yau kana so kai amfani da zaka wajen rusa naka addini Allah ka kare mu da naka imamu al-ihtimali shine yake fitar mutum daga cikin musulunci yake fitar mutum daga cikin shari'a yadda sai Allah mana kuɗi sai yake inda munafiqina hum fasiqun munafiqan da su ne fasiqai إن أنت الفاسقون الخارج من الشر والمستقبل بالشرع وجعل الله المنافقين شر من الكافرين كما قوم على هنا sakamakon da Allah zai yi an tafi a kiyama bayan Allah ya misali gara ba kare yin shi ne yau na musu wallahi gara mu shirki wanda bai taɓa la ilaha illallah ba wanda bai taɓa wa Allah sujjada ba wanda bai san la ilaha illallah ba gara azabar da ta munafiki amma ba ne ba Allah ya ce innal munafiqina fi darkin asfal min an-nar su ne a kan karshe su za a shi bi a kan karshe sannan a kawo kafirai arna a saka sannan a kawo kafirai mushrikai ne a saka sannan a kawo kafirai a saka Allah ya kare mun da saboda haka ku sani yan uwa musulmi shi nan kuma shi nauyi biyu ne nau'in farko shi ne wannan libabun itikadi shi ne libabun akbar shi ne babban munafiki alladhi yadhiru sahibu al-islam bi shi ne zai bayyana ku musulunci wa yudul kufra ma yakuni kafirci wannan nau'in يعني وصاحبه في ذلك الأشهر من النار على طيب وقد وصف الله على صفات الشر كلها ألا يصف كل صفة الشر من الكفر وعدم الإيمان والاستهزاء بالدين وعاله والسخرية بالحكم سنة في إذن المصحفين في المشركين والإنكار akwai اقول لك لا. ويقولوا ake a masallacin wai tana damu su to ba ni ne matsalar ka ba masallaci ne ko na duk inda na tafi abinda kake ake ji a masallacin da suka kai. kuma duk da imamin da ya zo ya hau masallacin da bai rufa tsakanin sa da Allah bai ga hakika ne da siya ba ya ci amanar kona shi da aka yi kuma in mun tafi inda muka tafi mun dawo da mun mutunci dole ka ga mutane da siya dole ka gaya musu gaskiyar abin da yake faruwa yau matsalar mu ba matsala ce ta gwamnati ba matsalar mu ce ta tsakanin mu kan ne a cikin gari aka samu su shiwa gabanni manya manya suka dora mutanen su suke so su dauki cikin su sayar saboda duniya kar kai kuka da wani kai kuka da ka, waɗanda kake tare da su waɗanda kake ba su girma ana sabunan ne ranka dade Kawai honorable su waɗannan din nan su ne suke su suke da kacin kansu da yake saboda zai bukatar su Allah karka cimma burin su Allah ka nuna musu alƙur'ani ya fi ƙarfin su Allah ka nuna musu gaskiya sama take da irin su Allah in suna da gaban shirya Allah ka gyara mana su Allah zan bukatar mu shi ne su daru Allah ka gyara su in ba ma masu gyaruwa ne. to Allah ka bi musallin abin da ya dace da suka yi mishi shi Allah ya sani sau da haka ɗan uwa musulmi kafin shafi na wuce yana da hankali sahabban manzon Allah suna koron wata na cikin ba ibn mulaika yake na hankali sahabbai mutum talatin kowanne su yana koron a cikin ya fara shi na wuce sau da haka musulmi ka sani ba akwai bambanci amma tsakanin nifaqul aqaidi an akbar da nifaqul amali akwai bambanci tsakanin munafunci na tsari da munafunci na aiki shi munafikin aiki baya bugarci cikin musulunci an fahimta ko kamar yadda aka ce zai magana ya karya in yi alkawari ya sa'a ko idan an aminta da shi ya haɗe ciki to idan ya zama yana yi wannan abubuwa ba yi shi haɗe ba sai dai idan ya haɗa su gaba ɗaya

kan kare ko iyali kama idan wanda ya tattara daga kana yi yakan shai a masu ƙarƙariya ɗin ƙarama wanda ya yi ko a kama sai ya ɗan lafi wadda da hankali kai ku iya sun zuwa da Allah ya wani a ɗauri wani da mutane da masu zanga shiga nan ko ba komai dan ka kwantar masa da hankali musulunci ya yarda da wannan to yan wa musulmi wajibi ne mu gyara wannan musamman na yin yake kusanta Allah ka magance mana su Allah magance mana dukkan barawoyi Allah ka magance mana dukkan musibu Allah muna roƙon su subhanahu wa ta'ala kar ka kowa ɗaya akan gaskiya kar ka kowa ka miki akan musulunci Allah muna roƙon su subhanahu wa ta'ala ka adaba mana ka adaba wa imanin Allah ka karfafa mu ka imanin Allah muna roƙon su subhanahu wa ta'ala duk masu mana kirki wanda suke yi mu da sharri ma kirki Allah ka yi kuskuci Allah ka yi kuskuci in suna da rabo a wurin ka Allah ka karɓi tubar su ka gyara halayen in ba su da rabo a wurin ka da ubangiji Allah ka raba musulmi da sharru su Allah ka wurin musulmi da bala'in su ya Allah ka roƙon su ba da Allah ka halin da su suke ciki الله يرضى بك نجيا الله يرضى بك نجيا المسلمين الله ما يرضى سبحانه وتعالى ذكر المبارك بيتي في حال الله نجاح Allah ka fitar da shi Allah ka fitar da shi ko wasu malaman ko da suka kasa da jarabawa kuna da kuma Allah Allah ka yi su da jarabawa Allah ka fitar da su da shirin kunci da suka baka shi ya Allah kuna da kuma ko ta bayar Allah a kira a waya ci. don zaki Allah ba na alu in su bi sai da addu'a ga halin da kake shi to gurin da Allah ka yare mu Allah ka yare mu da mu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين ودبر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر نصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من كفر الاسلام واستعاذه الله هذا اللهم اعوذ بالظالمين الظالمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم صل على المسلمين وعصائر الموحدين وارض عن المدينين اللهم فك عبد المعصومين اللهم احسن ثلاث المسلمين اللهم وفق على عبادك المسلمين اللهم وسع على عبادك المسلمين اللهم تب على الرسال والمؤمنين من امه محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين جعلنا كنوز من السلام

sun fito sun kasa hajjojin su a gaban ka Allah ka kai da wuce Allah masu sanarwa imanu Allah ka kara barka cikin zarurin su Allah ya ka zuwa ka kara barka cikin zarurin su duk wanda ya zo kaya ya rabu da mu bayan Allah Allah ka kara wa da gari Allah ka kara wa da gari wanda kuma ya kawo ya tsawon mun wurin da shi da shi ka ba shi ikon gyara wa shi ma in da gyara kuma Allah ka mishi da kayan shi ya yi kwaje kai ta su ربنا في قبلنا انك انت الذي الدعاء وجب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.